labarun rana. Gwamnatin jihar Kano ta buƙaci da a rika kai mata bayanan sirri na cibiyoyin lafiya marasa inganci. Rashin biyan kuɗin makaranta ya sanya an hana ɗaliban sakandaren gwamnatin tarayya ta FGC a nan Kano shiga makarantar. Rahotonmu na musamman ya yi duba kan yadda harkokin sufuri suka kasance a shekarar da muka yi ban kwana da ita. ta 2022. Freedom. Daga ƙetare za ku ji cewa ƙasar Saudiya ta sanar da kawo ƙarshen takaita yawan mahajjatan da za su sauke farali a bana. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sai kasancewa da kai ta cikin labaran rana na yau talata goma ga watan Janairun shekarar dubu biyu da da ashirin uku kanin labaran ka saurara sunana Safara Utijana Adam. Da safiyar yau ne ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta FGC da ke kan titin zuwa Zariya suka yi cirko-cirko sakamakon hana su shiga makarantar da hukumomi suka yi saboda rashin biyan kuɗin makarantar. wakiliyarmu Halima Wadasinkin da ta ziyarci yankin ta aiko mana da tsaraba. Kudin makaranta ne sai PTA ai tsarin makarantar ne haka ake ranar da aka dawo ranar ake fara kora kamar sauran sati ɗaya sai a zo a biya ko kuma yaya babu wani tsari ko haka ake kafin kamata a ce kafin a kowa makaranta ake biya ranar da aka koma kuma ake fara kora ni dai a waje na dai ba wai kora yake ba kawai dai idan ka dawo zaka biya PTA da komai da komai a baka receipt shine hakan da suke ba wai kora ba yanzu in ka shiga ba tare da wannan ba lalle wani ya biya ba saboda ana da yawa no da muka zo shiga sun tambaye mu ina receipt din PTA ni dai ni da na zo dai karfe 8 saboda wanda ba su biye su ko Facebook kuma wanda ba su tola receipt din makarantar su ba da PTA din su karfe nawa kuke na? tun karfe 7 ba mu shiga ba muna zuwa aka ce mu tsaya a waje ba wanda ya shiga sai an nuna musu kafa a shiga cikin makaranta dama can haka suke yi duk an dawo hutu ko wannan ne aka fara ko wannan ne aka fara an dawo ana barin mu shiga sai a ce muna a kawo amma wannan karan ba ma ce ba daga dawo wasu aka ce to mu tsaya da aka dawo eh aka ce Sai dai wakiliyar tamu ta yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban makarantar kan wannan mataki. Sai dai a yanzu haka yana kan hanyar zuwa makarantar. Sai a biyo mu a labaranmu na gaba domin jin ƙarin bayani. A nan kuma gwamnatin jihar Kano ta buƙaci al'umma da su rika kai mata bayanan sirri da sarar sun ga an buɗe wata makarantar koyar da harkokin kula da lafiya da ba su gamsu da ita ba. daraktan sashen kula da ma'aikatan jinya a ma'aikatan lafiya ta jihar kano alhaji idris zubair danbata ne ya bayyana hakan a zantawarsa da wakilin munura bello da safiyar yau wadda tattaunawar ta mayar da hankali kan kalubalen da ake fuskanta na yawan buɗe cibiyoyin lafiya da makarantu a jihar kano ya kuma ce ga duk mai buƙatar buɗe makarantar koyar da harkokin lafiya ko cibiyar kula da lafiya to kuwa sai ya cika wasu sharuɗa ciki har da samar da kyakkyawan muhalli na dindindin. Al'umma ya kamata su ba gwamnati gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan abu dalili anan shine iyayenmu sun zaku ne su ga yaransu sun shiga makarantun koyon aikin lafiya saboda mahimmancin da suka ga aikin lafiya yana da shi da suke ganin cewar kila wannan makarantu da ake samar da su wasu a lunguna suna ga ya fi kusaci da su sukan tura yaransu a wannan gurin ba tare da sanin cewa waɗannan makarantun fa da ake buɗewa ba irin lunguna da sauransu ba su da cikakke Halewa daga hukumar da suka cancanta ba su dama yin wannan karatu da sauransu sanadiyar wannan yasa ita gwamnati ta yi hoɓɓasa ta kulle irin wannan makarantu da aka binkito aka gano su guda 26 wanda mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar da shi ba da umarnin a kulle su kuma an rufe su kuma ba tare da bata lokaci ba shi mai girma kwamishinan lafiya Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya kafa kwamitin katta wanda shi da karan kansa yake jagorantar wannan kwamiti wanda ya dora masa alhakin a bibi waɗannan makarantu da aka rufe ma a ga menene dogaran su na yin wannan darussa da suke koyawa kuma mun tattara dukkan bayanan da suke tattare da abin da muka gani kansu su kuma mun ba da shawarar da ta dace gwamnati kuma tana nan tana nazari akai in Allah ya da nan ba da ba za a ji matsayin gwamnati akan waɗannan makarantu da aka rufe akan su. Daraktan sashen kula da ma'aikatan jinya a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Alhaji Idris Zubair da Dambata kenan a zantawar sa da wakilin mu na Bello da safiyar yau. To har yanzu muna batun lafiya inda korafi ya yawa kan yadda ake samun karuwar cibiyoyin kula da lafiya marasa inganci a cikin unguwanni waɗanda ake samun jami'an kula da lafiyar marasa kwarewa suna yin aiki a ciki nasir salisu zango ya haɗa rahoto a kai bude makarantun koyon kiwon lafiya a jihar kano ya zama tamkar yayi ta da kowane irin mutum zai iya kama hayar gida komai kankantarsa ya shirya gidoga ya fara ɗaukar ɗalibai da sunan ya buɗe makarantar koyon kiwon lafiya Garin mai yawo a Kano yana sanar da ganin irin waɗannan makarantu da sunaye daban-daban waɗanda kuma ake karɓar maƙudan kuɗaɗe daga ɗaliban da suke ɗauka alhalin sun san ba su da cikakkun takardun sahalewa daga hukumomin da suka kamata. A kwanakin baya hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci ta jihar Kano ta tafke guda daga shugabannin irin waɗannan haramtattun makarantu bayan da iyayen ɗalibai suka gano cewar makarantar ba ta bisa ka'ida. Sai dai abin mamaki har yanzu babu wani mataki na zahiri da aka ɗauka akan wannan makaranta da ke wudil. Kuma mashin ina batun kuɗin da ɗaliban suka biya da kuma lokaci da aka ɓata musu. Awal Yola shine babban mataimakin gwamnan Kano kan makarantun koyon kiwon lafiya ya bayyana cewa suna iyakar ƙoƙarinsu wajen ganin cewa an ɗauki matakin da ya dace akan irin waɗannan makarantu. Kamar yadda gwamnati ta ƙorafe-ƙorafe suka yi yawa gwamnati ta kafa kwamiti tantance waɗannan makarantun to har yanzu ana nan akan wannan matakin. Dukkanin kuma wanda ya bijire muna nan mana ya shirye ba za mu faɗi wani abin da muke a kansa ba. To dukkan wanda ya bijire za su samu za a yi musu hukunci mai tsanani ba kuma wanda za mu saurarawa. Domin amana ce Allah ya ɗora mai girma amana ce Allah ya ɗora mai girma gwamna al'ummar suka ɗora masa su kuma mu amana ya ɗora mana mu kuma ba za mu wasa da wannan amanan ba duk wanda ya bijire ga umarnin gwamnati ba za mu saurara masa ba kowa ne. Banda makarantu ma ana yawan samun cibiyoyin lafiya da asibitoci je kana yi ka marasa rajista da ke kuma duba marasa lafiya. Domin ko a kwanakin baya an sami irin waɗannan matsaloli a wasu sassan jihar nan wanda yawanci suke gabatar da ayyukansu ga al'umma. lamarin da ke jawo asarar rayuka da barna. Alhaji Idris Zubair Ɗanbata shine daraktan kula da sashen ma'aikatan jiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Ya shaida wa Freedom Radio cewa a wannan bangare ma suna iyakar kokari wajen ganin cewa an fitar da jaki daga cikin dima. Illa iyaka wannan abu ne wanda muke ganin cewar al'umma ya kamata su ba gwamnati gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan abu dalili anan shine ah, iyayenmu sun zaku ne su ga yaran su sun shiga makarantun koyon aikin lafiya saboda mahimmancin da suka ga aikin lafiya yana da shi da suke ganin cewar kila wannan makarantu da ake samar da su wasu a lunguna suna ga yafi fi kusaci da su sukan tura yaran a wannan gurin ba tare da sanin cewa waɗannan makarantun fa da ake buɗewa ba irin lunguna da sauransu ba su da cikakken sahalewa daga hukumar da suka cancanta ba su dama yin wannan karatuttuka da sauransu sanadiyar wannan yasa ita gwamnati ta yi hoɓɓasa ta kulle irin wannan makarantu da aka binkito aka gano su guda 26 wanda mai girma gwamna dr abdullahi umar da shi ba da umarnin a kulle su kuma an rufe su kuma ba tare da bata lokaci ba shi mai girma kwamishinan lafiya dr aminu ibrahim tsanyawa ya kafa kwamitin kattakwana wanda shi da karan kansa yake jagorantar wannan kwamiti. To shin yaushe ne Kano za ta rabu da irin waɗannan mugayen ɗabi'u na wasu haɗamammu? Yawanci masana na cewar rashin gwada ɗaukar matakin da doka ta tanada akan waɗanda aka samu shine ke kawo irin waɗannan matsaloli. kuma matukar an ci gaba da zama karazibe to fa babu ranar kawo ƙarshen waɗannan matsalolin sai dai kawai a ci gaba da karɓar kuɗaɗen ɗalibai ƙarshe in sun ɗauki lokaci suna karatu a ce musu makarantar da suka yi ba ta da ƙa'ida nasir salisu zango freedom radio ta nan kuma al'ummar sabon garin garin da ke karamar hukumar Ungwaggwa a nan kano sun yi barazanar kaucewa kada ƙuri'a a babban zaben shekarar 2023 mai karatowa sakamakon watsi da matsalolin da suke fuskanta da wakilan yankinsu suka yi tsawon lokaci wakiliyarmu umul rabi yusuf na da ci gaban labarin Al'ummar garin Sabon Fegin Gadan a ƙaramar hukumar Ungwago sun ce matukar ba a magance musu ƙalubalen rashin hasken lantarki da rashin hanya da makarantu da suke fama da su tsawon lokaci ba, to kuwa ba za su fito su kada ƙuri'a a babban zaɓe da ke tafa ba. A ce wasu yankin nasu sama da shekaru na fama da matsalar rashin hanya da makaranta da matsalar wutar lantarki wanda sun kai kukan su ga ɓangarorin gwamnati da dama ba tare da kawo musu ɗauki ba. Mataimakin shugaban ƙungiyar ci gaban garin Gadan Alhaji Garba Abba Ibrahim Gadan ya bayyana mana wasu ƙalubalen da suke fuskanta a wani taro da suka gudanar. Ya kuma ƙara da cewa hatta makarantun Islamiyya da na boko ba su da shi sai dai makaranta ɗaya da 'ya'yansu mata da maza suke amfani da ita a takure wacce ita ma marigayi na baba Badamasi ne ya gina musu. Mun yi a rubuce mun je da kafa mun je da baki duk abin da za mu je mun yi kuma duk inda ake zuwa mu sanar da koke-koke mu na farko ga hanya muna da ita ba mu da hanya ba drainage ba burji ba a taba zuwa zuwa a gwamnatance an zo an kawo mana gudunmawa na cewar ga wani burji da aka zuba don a taimaka mana ba akwai asibiti da aka fara gina mana tun biyu da sha takwas muna da secondary school da jiniya da siniya na maza da na mata tun da aka yi siyo shekara kusan goma sha biyu da yi har yanzu yan bangaren maza a primary kasa kuma suke zaune in dai haka dimokuraɗiyya take to mu ba za mu yi zaɓe ba kan ba Da yake nasa jawabin Alhaji Muhammad Rabi mai iyali shugaban kwamitin matasan ci gaban sabon garin Gadan ya ce ba za su iya tuna tsawon lokacin da suka ɗauka ba su da su ga hasken lantarki a yankin su ba tare da kawo ɗauki daga hukumomin da abin ya shafa ba. Ya kuma ce akwai 'yan siyasar da suka yi musu alkawarin kawo wutar lantarki a yankin wanda har sun tura da wakilai sun duba inda za a saka na'urar wutar lantarkin amma shiru kake ji wai malam ya ci shiruwa. Tunda aka fara gwamnatin nan ba abin da za mu nuna da za mu ce yau gashi gwamnati ta yi mana un shekaran mu ɗaya turba mu da wutar lantarki ne su ma al'ummar yankin sun bayyana halin da suke ciki to wannan mata wasu suke yadda mutum asibiti na ina muka wani asibiti mu a nan gwan ka mu je asibiti kuma hanyar tamu ma din ma ramuka ne kuma din hanyar tamu gaskiya dai muna cikin matsala babba musamman mata asibiti wallahi da yawa mata sun rasa rayukansu a wannan gari kan a ce an je asibiti wallahi idan kun ga ta mu da wuta mun fi kimanin shekara uku kan wannan koke ne muka tuntubi Alhaji Aminu Sa'ad Ungwaggo wanda shine dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Ungwaggo ta wayar tarho. Sai dai bai amsa kiran da muka ta yi masa ba tsawon lokaci da kuma gajeren sakon da muka aika masa sai dai za mu ci gaba da bibiya don jin inda aka kwana. Ummul Khair Rabi Yusuf Freedom Radio. Labaran rana kuke sauraro daga nan Freedom Radio muryar jama'a kan mita 99.5 a zangon FM ko ta intanet a freedomradio.com. kafin labaran ya dora ga wannan saƙo. Abban Aslam ina ganin bana dabara ta fa ba ta yi ba abin arziki ya sake tarar da mu yanayin da na saba ɗauka na shekara uku uku tsakanin kowace haihuwa ta ya saba. <laughs> Hakika ban yi mamaki ba domin na ji wata likita a rediyo na cewa. Dogaro da yanayin a tazara haihuwa ba shi da tabbas. Kuna iya fara dabarun tazara mafi inganci a kowane lallai kam da zarar na aihu zan garzaya asibiti domin ɗaukar tsarin da ya dace da ni. Dogaro da yanayin jiki domin ba da tazarar haihuwa ba shi da tabbas. Domin ƙarin bayani, a ziyarci asibiti mafi kusa ko a kira wannan lambar. Sifili takwas sifili, sifili sifili, sifili biyu, biyu biyu, biyar biyu. Wannan saƙo ne daga hukumar lafiya a matakin farko ta jihar Kano tare da tallafi daga IDEPRO da FEM. Musa! Me Me kake nema a cikin kicin? Masoyiyata. ina son cokali in sha magani <laughs> masoyi na ka ɗauki comics kawai ka yaga sha ka samu sauki haka ne fa ku yi amfani da comics ma duk kai kai tari comics yana da dextromethorphan da guaifenesin kawai ku yaga ku sha ku samu sauki yana ku lele in ka sha aha na samu sauki yanzu ina son comics comics company orange drugs limited da ke yin kasuwanci da dilancinta maganin zai abu bayan kwana uku ka ga likitinka, comics yana kulele To madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran rana zai dora. Harkokin sufuri a duniya sun samu ci gaba da kuma koma baya a shekarar da muka yi bankwana da ita ta 2022 da ashirin suka hada da matsalar rashin kyawun hanyoyi da ake fuskanta a wasu sassan duniya musamman ma a nan nahiyar Afirka. Inda a nan Najeriya ma aka rinka fuskantar munanan haɗura a jihohi da dama ciki har da nan Kano da Jigawa da kuma Bauchi da dai sauransu. wakiliyar mu aisha muhammad leman ta bibi yadda harkokin sufuri a duniya suka kasance a cikin shekarar da muka yi bankwana da ita ta 2022 ga rahoton da ta hada ta bakin shamsiya faruk bello Al'umma a Najeriya sun jima suna kokawa da lalacewar manya da ƙananan tituna da ke cikin lungu da sakon ƙasar nan, lamarin da ke ci gaba da haddasa haɗurra da ke janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa, baya ga cunkoson ababen hawa da ake samu a dalilin rashin kyawun hanyoyin, lamarin da ke ƙara ta'azzara matsalar tattalin arzikin ƙasar nan. Shugabanni da dama a matakin tarayya da na jihohi sun jima suna alkarwanta inganta harkokin sufuri da zarar sun hau kan karagar mulki don kyautata rayuwar al'ummar da suke mulka. To sai dai har yanzu ana ci gaba da fuskantar koma baya a fannin zirga-zirgar ababen hawa sakamakon lalacewar hanyoyin. A ranar biyar ga watan Disamba jiya ne gwamnatin tarayya ta ba da umarnin dawo da jigilar fasinjojin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna bayan dakatar da zirga-zirgar ta tsawon watanni takwas sakamakon harin 'yan bindiga. Injiniya Mu'azu Jaji Sambo shine ministan sufuri ya yi ƙarin haske kan batun dawo da zirga-zirgar. Furi daga Abuja zuwa Kaduna mun ɗauki matakai da insha Allahu za su tabbatar da tsaron. A nasa bangaren shugaban hukumar gudanarwar sufurin jiragen ƙasa ta ƙasa Alhaji Ibrahim Alhassan Musa ya yi tsokaci kamar haka. Saboda yana rage mutane da yawa wahalhalu na tafiya yana kawo mutane natsuwa da kwanciyar hankali. Idan muka da nan Kano kuwa a ranar ashirin ga watan Oktoba shekarar da muke bankwana da ita ne gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da manyan motocin sufuri ɗari da ƙanana hamsin. Gwamna Ganduje ya ce an ƙaddamar da waɗannan motocin ne don sauƙaƙawa al'ummar jihar Kano zirga-zirga. Koya al'umma suka kalli harkokin sufuri a shekarar da ta gabata a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya ga ra'ayoyin wasu da muka tattauna da su. Gaskiya game da harkar sufuri ba mu samu ci gaba ba. Gaskiya ba a samu ci gaba ba sai ci ba ma da aka samu saboda duba da matsalar man fetur gurin da za a kai ka naira hamsin a ce saba'in. Nabilisi Abubakar Kofar na isa shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota ya yi tsokaci game da nasarori da suka fuskanta a shekarar da ta gabata. Cikin hukumar ta Karuta ta samu nasarar sabita kundin tsarin lodin da ya kafa ita wannan hukuma na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da aka sabunta shi wanda ya samu amincewar majalisar dokoki ta jihar Kano. Fatan da al'umma suke da shi bai wuce ganin bunƙasa harkokin sufuri a nan Kano da gida Najeriya ba a wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku da muka shiga. Shamsiya Faruk Bello Freedom Radio. Lauya mai zaman kansa a nan Kano barista Abba Hikima Fage ya ce yin amfani da jiniya ga wanda dokar ƙasa bata ba shi dama ba laifi ne a kundin tsarin mulkin Najeriya. Barista Abba Hikima Fage ya bayyana kan azantawarsa da wakilin mu Nasir Salisu Zango da safiyar yau. akwai doka wadda aka yi ta mai suna National Road Traffic Regulation wadda aka yi ta a 2012 kuma aka mata gyara a 2016. Wannan doka ta haramta yin amfani da jiniya ta kuma haramta yin amfani da flasha ita ce ta saman mota mai wulwulawa din da kuma beacon ita kuma shine na gaban mota wanda yake yin haske shi ma ja da bulu duka wannan abubuwa haramun ne duk wanda baya cikin layi ko kuma wanda ba a yadda ba ya amfani da su idan kuma aka samu mutum ya yi amfani da su to hukuncinsa ne zaman gidan yari na wata shida ko biyan tsabar kuɗi naira dubu goma a wannan ƙasa kuma mutanen da aka yi da su amfani da wannan abubuwa su ne shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa sai kuma president na senate da kuma mataimakin shi sannan sai speaker house of representatives da kuma mataimakin shi sannan sai alkalin alkalai sannan sai gwamnoni da ke najeriya da mataimakansu sannan sauran mutanen kuma ana samun su a magana akan rescue kamar mutanen asibiti kenan masu kokarin ceton rai da kuma 'yan kwana-kwana fire service kenan sai kuma lokutan yaƙi lokacin da ake yaki an yadda a amfani da irin wannan abubuwa kuma wannan doka ce a Najeriya kuma har yanzu tana aiki to amma gashi nan muna gani ana ta kakkarya wannan doka hatta shugaban yan sanda da sojoji ba a yadda su amfani da ainihin jiniya ko beacon ko flasha a yayin tafiyarsu ba sai dai idan suna bin mai laifi ne su da kansu to amma dan sanda wanda yake aiki da mota wanda ya biyo mai laifi shine posit an yadda ya amfani da jiniya domin ina kan hanyar ban mai laifi to amma su ma maybe ko a ce an zo cikin traffic to haramun ne ka kunna jiniya ko idan zaka wuce haramun ne duk wanda kuma ba wa'annan mutane da muka lissafa a sama ba ya yi amfani da jiniya ko mukamin sa Najeriya saboda haka da ministoci da kwamishinoni har da shugabannin jami'an tsaro na civil defense din nan duka haramun ne su yi amfani da jiniya ko flasha ko beacon ballantana mutanen da ba su da mukami a gwamnati saboda haka wannan abubuwa da ake saba da hukumar Najeriya ne barista abba hikima fage kenan lauya mai zaman kansa a nan kano a zantawar sada nasiru salisu zango to yanzu kuma sai rahoton tarihi tare da ummul kan rabi'u yusuf A ranar goma ga watan Janairun shekarar 2014, rundunar sojin kasar nan ta tabbatar da cewa za ta saki mutane 167 da 'yan bindiga suke tsare da su a wani bangare na yaƙi da mayakan Boko Haram a jihohi uku na arewa maso gabashin kasar nan. Haka zalika a shekarar 2018 jaridun kasar Saudiya suka rawaito cewa an kori Yarimar Abdullah bin Saud bin Muhammad daga mulkinsa na shugaban hukumar wasanni ta kasar tare da maye gurbinsa da wani hafsin soja. wanda ake zargin ya yi wani faifan bidiyo da murya yana sukar gwamnati a cikin faifan mai tsawon minti shida da aka yada a intanet da kafafen yada labarai na larabci a wancan lokacin ya nuna yadda yariman ya karyata dalilan da gwamnati ta bayyana a bainar jama'a na kame wasu mutane sha ɗaya waɗanda aka kama da laifin yin zaman dirshan a wajen wani faɗa na nuna rashin amincewa da umarni, masarautar na dakatar da biyan kuɗaɗen kayan aiki ga 'yan gidan sarauta a irin ranar ce a shekarar 2016 mahukunta a ƙasar saudiya suka zartar da hukuncin kisa kan wata 'yar kasar Habasha da aka samu da laifin kashe wata 'yar kasar Saudiya da gatari wanda shine hukunci na hamsin da aka zartar a wannan shekarar. Zahra Usman Abdullahi, Freedom Radio. Rahoton tarihin kenan tare da Zahra Usman Abdullahi. Daga kasashen ƙetare kuwa ƙasar Saudiyya ta janye dokar takaita adadin mahajjata inda bana ta ce ba za ta ƙayyade yawan musulman da za su ziyarci ɗakin Allah ba domin gudanar da aikin hajji ba. wakiliyarmu Aisha Sani Bala na da ci gaban labarin. Sabon matakin na zuwa ne bayan kasar ta shafe tsawon shekaru uku tana aiki da dokar takaita yaduwar cutar COVID-19, lamarin da ya haramta wa dubban musulmai daga sassan duniya samun damar ziyartar ɗakin Allah. Ministan kula da ayyukan hajji da umara na Saudiya Taufik Rabiha ya ce, daga yanzu za a ci gaba da karɓar adadin mahajjatan da suka saba zuwa duk shekara gabanin zuwan korona, sannan babu batun iyakance shekarun maniyata. A shekarar 2019 kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar ne suka gudanar da aikin hajji. daji amma aka zabtare wannan adadi a shekarun da suka biyo baya saboda cutar covid-19 a bara kusan mutane dubu ɗari tara ne suka ziyarci biranen makka da madina mafiya tsarki a ga fagen wasanni kuwa tawagar kwallon kafa ta kasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai flamingo sun koka kan yadda hukumar kwallon kafa ta kasa nff ta biyan su su tun bayan kammala gasar cin kofin duniya na mata a ƙasar indiya Sunusu Sha'ibu Musa na da ci gaban labarin da ma ƙarin wasu labarin na wasanni. kwanaki 72 kenan da aka kammala gasar cin kofin duniya a kasar ta India sai dai hukumar ta NFF ta gaza biyan 'yan wasan da hukumomin kungiyar su Rahotanni dai sun tabbatar da cewar ba biya 'yan wasan alawus su na wasannin share fage da suka yi da kasashen Congo da Masar da kuma kasar Ethiopia ba. Haka zalika ba biya su na wasannin kofin duniya da suka fafata da kasashen Chile, New Zealand, Amurka da kuma Jamus ba. A wani labarin kuma kungiyar kwallon gaba ta Takir Rizespo da ke kasar Turkiya ta sanar da daukan dan wasan tsaki tsakiya na Najeriya Ibrahim Oloni daga Ankara. Haka zalika a ɗan wasan Najeriya na gaba mai shekaru goma sha takwas. Eto Francis Gerald ya sanya kwantiragin shekaru uku da ƙungiyar ƙwallon kafa ta HJK. Daga fagen tennis, 'yar wasan ƙasar Burtaniya Emara Dukanu ta bayyana fatanta na samun sauƙi kafin fara gasar Australian Open a wannan wata. 'Yar wasan mai shekaru ashirin ta fice a zagaye na biyu a wasan da take fafatawa na ASB class a kamakon rauni da ta samu. Sanusi Sha'ibu Musa, Freedom Radio. To labaran kenan sai dai kafin ni sallama ga maimaicin wasu daga cikin muhimman kanun so. Kun ji cewa gwamnatin jihar Kano ta buƙaci da a rika kai mata bayanan sirri na cibiyoyin lafiya marasa inganci. Haka kuma rashin biyan Haka kuma rashin biyan kuɗin makaranta ya sanya an hana ɗaliban sakandaren gwamnatin tarayya ta FGC a nan Kano shiga makaranta. mu na musamman ya yi duba kan yadda harkokin sufuri suka kasance a shekarar da muka yi bankwana da ita ta dubu 2022. Da ashirin da biyu. ƙetare kun ji cewa ƙasar Saudiyya ta sanar da kawo ƙarshen takaita yawan mahajjatan da za su sauke farali a bana. Toma a madadin Madina Shehu Hausawa da ta tace labaran da tallafin Halima Wadasinkin. da Ummul Kar Rabi Yusuf da Ummul Kar Abubakar Ungwaggo Safara tijjani Adam sunana nake cewa mini lafiya. Freedom Radio, jama'a. Mita 99.5. Dr. Kisa